an zo lafiya? Kai alhamdulillah alhaji. Hmm? Ka san da lafiya kalau. Kowa da kowa lafiya. Kalau lafiya kalau ka zo lafiya. Kai sanu da zuwa. Sanu da zuwa sanu da zuwa. wani mishi sosai. Wallahi. Sannu sannu. Allah ya samu dace. Amin da nabi rahmat sannu. yawwa kai me kuke jira ku dauki kayan ku je ku kai daki kai kun samu sabu kai ciki yawwa eh zo lafiya kai alhamdulillah ji eh. yanzu abin da za a yi eh. yanzu ka wuce kawai ga a shige ka je ka ci abinci irin namu na gida kuma na kira silin da ina da zai ai. ce maza da Ni ba ba kasafai nake son ana cin abinci ba wanda yake ce da ɗan uwan To ani ma dai ban san me yasa ba. Kun ku ce komai. To ni ko abincin ne bai daɗi ba. To a mama ai ga mutumin da ya kamata ya ba mu labarin ƙasar larabawa yaya suke cin abinci yaya suke abubuwan amma kin ga tunda yasa abinci a gaba yayi titi yayi shigar kyau to baka ce komai ba ni na yi magana a ce na yi santi to kuwa an ba Najeriya saboda Allah kaga kenan gwara ma ka ce wani abu a to <laughs> اكشن بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله العباس كان الله يا ابو بري يا هدوه

Allah ya sallah albarka sana kenan kwalle ɗaya tilo da ɗaya tangan da goma insha Allah barka wal alim baba baba na buga maka waya tangan da goma eh, na ce a gyara ofis sakamakon ɗana zai zo ƙarfiya to ban sani ko a shirye yake ofishin ai tun da ka gaya min a waya ɗin nan komai ya gyaru kuma komai raf a baba Allah ya kara girma Allah ya sa ka da na nagode masha Allah da la ina ne nan kuma ka kawo ne abin da ya sa na kawo ka kenan fa in gabatar da kai gashi kana tambaya <laughs> idan ka lura an rubuta am ma'ana alhaji Mahmud wannan kamfani na ne na oil and gas idan ka lura ga yashi can ga kowai ana renovating din guri eh na gani idan aka gama gyarawa ya zama standard zan dauka in danka a hannunka ko kuma ka zaɓi ɗaya daga cikin gidajen maina ka handilin ɗinsu domin shi ne farin ciki na kuma buri na ya cika Najib. Na? Na yi maka kyakkyawan albishir, amma sai na ga sabanin farin ciki a fuskarka. menene ba ba komai abu ya za ka ce min ba komai bayan ba haka muka zo tare da kai ba Majid, mene ne haka? Aina. Yake zuba hancin ka kamar jini. Najib, haɓo kake yi? Babu. Haɓo ne, Najib. Hmm? uh, you need to see the doctor. Okay. Jini kuma? Let me call you. Sorry. Hello, doctor. Please, can I open his knee? Najib. No. Ashe ka dawo. Wallahi na dawo. Oh, that's beautiful. That's beautiful. To uh, ya ya katar din? Wallahi katar dai alhamdulillah. ba Allah ku dakata da batun gaishe-gaishen nan domin hankali na bai kwanta ba ka sanar da ni menene yake damun ɗana later on sai ku gaisa ai ɗanka ne ku ci gaba da gaisa amma a yanzu na buƙatar kwanciyar hankali tukuna me yake faruwa da ɗana Najib, no. please give us chance. blood cancer Nah, nah, kid. Okay, the blood cancer I'm very sorry I Alhaji Mahmud <clears throat> haƙuri za ka yi likita karka ga wata magana da kake tunanin za ta kwantar min da hankali mu ba yara bane kanana ka gaya min dalla dalla yadda zan fahimce ka in kuma gamsu da abin da ka gaya min game da lalurar ɗana. Ah, Alhaji Mahmud, wannan shine ainihin result ɗin da muka samu a can ƙasar da ya zauna. Da statement ɗin cewa rayuwarsa a halin yanzu bisa test da aka yi mashi bai wuce wata shida ba. amma ran najib a hannun allah yake alaji ba hannun mai yake ba allah na iya masa nisan kwana ya fi haka ma yana iya fin haka allah ne ya ba mu najib kuma muka gode masa idan ya tashi karban kayansa ba za mu yi masa mutunci ba amma ɗana ɗaya kenan fa ce kuma babban buri na shine ya kama karatu ya aure don in gaji ka yanzu shi ke ba zan gaji ka na ba likita kai haƙuri babu irin hikimar da ban yi ba wajen ganin najib ya yi maganar aure na tura masa 'ya'yan 'yan uwana da 'ya'yan ma'aikata na amma kun so ban taɓa ya furta sha'awarsa da yin aure kuma ni da mahaifiyarsa batun mu sake aihuwa babu ka fi mu sanin duk abin da yake na. wannan gaskiya ka san shi ne jim ya ɓoye maka ne saboda bai san tashi hankalinka shi ne ya zaɓi da ya dawo gida a wannan lokacin you just take heart please yanzu shi ke nan zan gaji ka na ba zan gaji ka na inna Alhaji Mahmud. Ina da magana cikin zuciyata wanda nake so in sanar maka yanzu. Me zai hana Najib ɗanka ya zo ya nemi 'yata in ba shi aurenta? doctor amma likita ka san ɗana ta fi karka haka ai wannan alhaji mahmud ita ce hanya kaɗai da zan iya saka alkhairinka a gare ni sai dai wani hanzari ba gudu ba abu ɗaya da nema 'yata alkawari ko ne wa kaina alkawari shine ba zan yi wa 'yata auren dole ba sai har wanda take so saboda haka najib ya je ya nemi soyayyarta in ta amince fine and good ni na amince kuma na yi alkawarin zan ba shi. lillahi wa fi likita ban taba ganin mutum irin ka ba ban taba ganin mutum irin ka ba wallahi ba zan taɓa mantawa da wannan halacci da karin balikita Allah ya saka maka da alkhairi na gode likita Allah ya saka da alkhairi abu daidai a ce a nemi soyayya yarinya in sun amince good and fine to a zahirin gaskiya dai gaskiya ni babu wani kalubale da na samu a wannan location dama ne matsala ta gudu ɗaya ne a location bangaren <laughs> cin abinci su kuma Allah taimake ni akwai abokina nakan kulla alaka da masu bada abinci na location domin idan an kawo abinci sun san already irin abincin da sun san yadda suke zuba mun abinci an ce wai ba sakuci ce wai babba ka ci babba ka sha wai babba ka katon tutu e so kuma mutun da haka Allah ya yi mu kun ga kuwa dole sai dai hakuri e eh, tambaya ta gaba ya kai gaskiya dai gaskiya dai ka ce me a gaskiya dai daga lokacin da aka bani script nan ban ma da zan yi ba dai a takaice tsakani da Allah sai na tashi takanas ta kano na zo kaduna na haɗu da baba ado wato adam izangu ya bani script na je na kwanta na samu nutsuwa a cikin ɗaki na fara karanta shi sai na fara ganin wata karakta ta zo min da shi a wannan fim ɗin shi dai najib ɗan soyayya ne ɗan soyayya ne zalla amma kuma ni na saba da video roll wato roll irin na yanka wannan kashe wannan ci magani ya rashin mutunci dan zuke-zuken sigarin nan da su maka saba sai kuma aka zo aka bamu bangaren soyayya wanda ni gaskiya ban taɓa yin ina ga kukan da na yi a wannan fim din ma shine kuka na biyu da na taɓa yi tun daga na shigo kano ta fim akwai wani fim da na yi kuka shi ma a cikin fim din tun daga wannan fim din ban sake wani kuka na tsakani da Allah har cikin raina an ji ne na kuka ba sai a burin raina kuma ba ma wannan kukan ba kowaye da yake gudan inda shi ne a kan karaktar da nake bai masa lokacin da hawayen za su sauka ba sunana isa adam wanda kuka sani ku kasance tare da ni domin kallon burin raina na gode ƙawata. yanzu da wani Ke kin yi sa'a duk abin da kika so kina samu. Ke canjin kwantan so matsala ta shi ne ban sani ba text zan yi mata ko kiranta zan yi to in na kira ɗan ne ba san me zan ce mata. Ba sai kuma irin text zan yi mata na soyayya ba to abin da ya kamata ka yi na gaba shine ka tsara mata zazzafan text wanda za ka faɗa mata kalamai masu sanyaya zuciya kuma ka sanar da ita irin san da kake yi mata wanda daga ta karanta shi zuciyarta zai tafi shi ya kamata ka yanzu sunana Aliyu Sama'ila wato Taminato a cikin shirin sunana Musa Sinyo aka Digeto Prem a cikin wannan shirin sunana Gwaska sunana Kedi mai malafa a cikin shirin Operation Zaki ku kasance a tashar mu da ke kan YouTube mai suna Adam zango. domin duka kawo da damuwa ku to kenan